الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا معلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وباد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يوم الخميس goma ga watan dulƙa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau biyu ga watan shida ga watan bakwai miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi na mai samun albarka da muke karatun littafin ikhtiyarul aula fi sharhi hadisi ikhtisami mala'il a'la wallakar babban malami alhafis abdulrahman ibni بن ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi littafi ne da ke batu a kan hadisin da mala'iku suke tattaunawa a game da ababen da idan 'yan adam suka aikata su allah maɗaukacin sarki zai share musu zunubansu wasu kuma abubuwan idan suka aikata su allah zai ɗaukaka darajar su sannan da addu'o'in da in suka roƙi allah maɗaukacin sarki allah maɗaukacin sarki zai anshe su kai tsaye har yanzu ba mu gushe ba muna cikin bangaren alkafarat wato ababen da idan ɗan adam ya aikata su Allah maɗaukacin sarki zai goge masa zunubansa kuma muna cikin ƙarƙashin abin da ake bayani akan ababen da suke jawo mutum ya zama zai iya cika alwalarsa ko tsananin sanyi ba tare da ya ji sanyin ba wannan zai zama majalisun mu na sha biyu insha Allah abu na biyar shine ake mana bayani akan al-istigraq fi mahabbati man amara bi hadhihi as nutsu a cikin soyayyar wanda shine ya umarni da ai wannan da'a ita ta alwala da kuma cika ta idan mutum ya nutsu wajen san Allah madaukakin sarki to ba zai rika jin sanyi ba a lokacin da ake sanyi in zai yi alwala zai cika alwalarsa ba tare da wata damuwa ba to ana kama da bayanai a game da haka وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه خشيف خشيف الله عنه الحر والبرد sayyiduna Ali radiyallahu anhu ya masa addu'a an yudhib Allahu anhu tafiyar masa da zafi da sanyi sayyiduna Ali radiyallahu ya roƙi masa Allah cewa ana zafi kai ana sanyi kuma kai wannan hadisin da al'umam na rajab ya kawo mana shi ya kawo shi ne in ba mu manta ba akan munasabar cewa allah maɗaukacin sarki idan ka kai matuƙa a cikin sansa yakan saba maka al'adarsa ta gudanar da duniya sai ya zama kai lokacin da ake jin sanyi ba ka jin kuma lokacin da ake jin zafi ba ka jin zafi to shine sai al'umam na rajab alhambali rahmatullahi alaihi sai zai buga mana misali zai buga mana misali akan haka yace ga sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a an yuzhiba Allahu anhu al-harra wal barda cewa Allah madaukakin sarki ya tafiyar masa da zafi da sanyi ya zama baya jin zafi a lokacin da ake zafi sannan idan ana sanyi ya zama baya jin فكان يلبس في الصيف لباس الشتاء sai a ga sayyidina Ali radiyallahu anhu a lokacin da ake zafi ya sa kayan sanyi an san lokacin da ake zafi bazara to mutum yakan samu wasu kaya ne waɗanda ba su da nauyi kaya waɗanda ba su da kala musamman kalar baki ko kuma kalar ja kalar dai da ba su cika haduwa da rana ba idan rana ta haɗu da wannan kalar ko launin ta kan sa tufafin da aka sa ya zama ya zafafa to shi sai na ali rabiyallahu anhu ana zafi sai a ga ya ɗauko kayan sanyi ya sa wa fi shita libasa as-sayf sannan kuma idan ana sanyi hunturu sai da ko kayan zafi sai ya sa kayan da ba su da nauyi a lokacin zafi kayan zafi ana sa kaya ne wanda ba su da nauyi a lokacin da ake sanyi ana sa kaya masu nauyi masu kauri wanda za su hana mutum ya ji sanyi yasa idan mutum ya tafi kasashen da suke da sanyi zai ga kayan su na daban ne har ya zama akwai kasashen da idan lokacin sanyi ya zo sukan fitar da kayan zafi sai a yi bonanza su wato a karyar da farashin saboda lokacin ba a da bukatar su idan kuma aka shiga lokacin sanyi aka shiga lokacin zafi to sai a fito da kayan sanyi su kuma sai a yi gara su kayan da kila za ka siye su eh, da ninkin kuɗi domin sai a yi ƙasa da su sakamakon yanzu ba bukatar su ake da ita ba to shi sayyidina ali radiyallahu anhu sai Allah ya daidaita masa in ana sanyi shi bai jin sanyi in ana zafi baya jin zafi in ana zafi sai ɗauko kayan sanyi ya sa idan ana sanyi sai a ganshi kuma ya ɗauko kayan zafi ya sa saboda annabi sama ya masa addu'a wannan hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn majah rahmatullahi alaihi ko hasan al-allamah al-albani rahmatullahi alaihi ya hasana shi a cikin sahihu sahihu ibn majah sahihu sunan ibn majah hadisi ne hasan duk da wasu malamai sun raunana shi saboda akwai wani da bikin magwaita wanda wasu malamai sun kafa sun raunana shi amma dai mala albani bi majmu'i turuqil hadisi wa shawahidihi ya karfafa hadisin so daga hadisi mai hasan cewa Allah ya Muhammadu sallama Allah ya ma sayyiduna Ali radiyallahu anhu wannan karama karama ce ta waliyan Allah idan ana zafi baya jin zafi idan ana sanyi baya jin shi kaga wannan harkul ada abin da ake ce ma harkul ada shine abu ya zo ya saba ma yadda sunnatullahi kauniya wato sunnar Allah ta gudanar da duniyar nan take gudana sai zama abin ya zo sabanin haka shi na ce masa harkul ada idan na annabi ne sai a kira shi mu'jiza mu'jiza idan kuma ko a ce masa aya idan kuma na waliyi ne sai a kira shi da a kira shi da karama shi kuma idan na shaidani ne sai a kira shi da istidraji shaidani ne yake abubuwansa da shaidanci Allah maɗaukacin sarki ya masa kiwon ragon layya ko kiwon ɗan marakin abin da sarkin fawa ya gama shedancin su sai Allah ya ba shi dama ya ara mai lokaci sai rika wasu abubuwan da suka zama sun saba ma al'adar gudanar da duniya وقال النبي a cikin hadisin وسلم eh, ya ce, Inna من زعل سميت wa يحب الله ورسوله ويحبه wa rasuluhu. wanda riwayar al-Imam Bukhari da Muslim suka fitar da ita amma wacce riwaya tana da tsawo kamar yadda al-Imam Ibn Majah rahmatullahi alaihi ya fitar da ita a cikin sunan ɗinsa kuma muka ce mala albani rahmatullahi alaihi ya hassana hadisin wato ya ce hadisi ne hadisi ne kyakkyawa to karishin hadisin shi ma yana cikin sunan ibn majah amma al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da hadisin mala albani mala ibn taymiya rahmatullahi alaihi a cikin minhaj sunna yake cewa wannan lafazin innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu shine asahhu ma nukila fi fada'il Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a duk halalolin sayyidina Ali radiyallahu anhu to babu wanda ya kai babu hadisin da ya kai wannan inganci da inganci eh, wanda manzon sama ya faɗi wannan bayyana ranar sulhul hudaybiya abin nan kai da aka je yakin haiba yakin haiba musul sama ya ce mawufiyan nan raya ta gada rajulan يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ala الله على يده وشين يعرف الحديث شي ita wannan karishin yana cin wancan doguwar riwaya da an sama ya yi mutum na ala addu'a cewa Allahumma azhib anhu al-harra wal ya Allah ka tafiyar masa da zafi da kuma sanyi ya zama ana sanyi ya zama bai ci san ana kuma zafi ya zama baya ci Sai yadda kowanne zai iya mu'amala da su ba tare da wata damuwa ba kun ga wanda ke so da ashe idan bawa ya so Allah madaukakin sarki ya kuma ya da cewa Allah madaukakin shi ne ya umarce shi cewa ya cika alwala ko da ana sanyi ko Allah madaukakin sarki zai iya ba shi karama ma da zai zama baya jin ba sanyi kwata kwata ko ana sanyi kamar yadda ya ma sajibuna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ra'a Abu Sulaiman ad-Darani Abu Sulaiman ad-Darani wanda mun yi batun a baya ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke az-zuhadul ya faɗa yake cewa an gan shi wa abu sulaiman al-dagani fi tariq al-hajj fi shiddati bard al shita shaykhan alayhi akhlaq al rakkab shi abu sulaiman al-dagani rahmatullah alayhi ya ga wani dacci fi shiddati bard al shita annalin sanyin hunturu annalin sanyin hunturu ya ga wani shaykhan ya ga wani dacci عليه أخلاق خ ل ا ق غثته أ ت ع ر الشيء ياسى وسكايا يدي ياسى وسكايا وان سكت الشيء أ سوني وان س ك ز سن صوفا ان الإيمان ل إ ليخلق في قلب أ ح د ك م كما يخلق الثوب الثوب الخلق الثوب الخلق وتفاق به صوفا sannan kuma sai ce rattah sun ma zama tsumba eh, sun zama tsumba su ne rattah in aka ce rattaki siyabu ai hajjika sun ke nan sun rididdi to ya gan shi ya sa wannan tufafin amma kuma ne wa kuwa yarshahu harfan sai ya gan shi kuma yana zubar da duniya ga kayan da ya sa kuma ana tsananin sanyi ga sanyi ana yi mai tsanani sannan kuma kayan da ya sa wasu tsumma-tsumma kayan da ba za su kare wa mutum sanyi ba sannan kuma sai gan shi ya shahu arqan yana zubar da gumi fasa'alahu an hali sai abu sulaiman da jarani rahmatullahi alaihi sai tambayi wannan dattijan game da lamarinsa faƙala sai ce innamal hazu wal babdu halqani lillahi azza wa jal ai da sanyi da zafi da sanyi dukkanin halittun Allah ya halitta sanyi ko shi ya halitta zafi suna ne daga halittunsu an an

sai ka ji ina jin sanyi in Allah ya ce sanyi ya kama ni idan kuma Allah kuɗin sarki ya ce safi ya kama ni sai kama ni ah, ba ba ba shi bane Allah madaukakin ke ba ya ba ya ba ya ba wuta umarni ya na kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bi kaidan faj'alnahum al-akhsarin Allah ya ce ya ce wuta ki zamo sanyi kuma da aminci ga Ibrahim alaihi salam kafaran nan sun shirya makirci ga annabi ibrahim alaihi salam amma allah madaukakin sarki ya ce faja'alna humul akhsari sai maka sanya su suka zama su ne tababbu a tararu Kada shi ne sannan a baya baya a cikin wannan al'ummar an samu abu abu muslim eh, abu idris al-khawlani abu idris al-khawlani da wuta aka jefa shi a wuta amma wuta ba ta ci shi wuta ba ta ci shi a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda bata ci annabi ibrahim alaihi salam ba to haka shi ma bata ci shi ba kaga dukkanin su suna bin umarnin Allah kuma su dama waɗannan halittun na Allah Allah yana ba su al'amru kauni ne ba al'amru shar'i ba Allah ce musu yake kun zamo kawai sai su zamo zamo amma al'amru shar'i to bai shafe su wannan na ɗan adam عهد الخرجين سنقول لكم أ ي ه ا الثقلان الثقلان الجميل مسلم يصوم يا كثير مسلم من النووي كما احتوغ النووي في ان لا ينسوا ان ادم يا هما يا يا يا يا يا محو غاية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن نحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان التي إنه كان ظلوما جهولا دام دام دام دام هوراجيات akwai hauragiya sannan akwai zalunci hari yace zan iya kaga in Allah ya umarci sanyi sai sanyi ya juye ya zama zafi in Allah ya umarci zafi sai zafi ya zama sanyi dukkanin dukkanin su da umarnin Allah madaukakin sarki suna cin musakharat musakharatun bi amrihi Allah ya huwace su kawai zai ba su kamar yadda ya ce ma saboda kasani fa qala laha wal ardi ya taw'an aw karha sai Allah ce qala ta atina ta'i'in Allah ce ku zo dole ko kuma ku zo kuna masu da'a suka ce ya Allah mun muna masu da'a wa in an idan Allah kuma ya umarce su cewa su banni sai su banni wa qala ana fi hadhihi ana fi hadhihi 30 sana yace ka ganna nan ina cin wannan rayuwar ta daji albariya barriya nisba ce zuwa ga al tudu kishiyar albar wa albahar wa ma fil barri to kaga albar bita, bisa sama inda ba teku ba to balarabe da ya kalla sai ya kalli daji sai yana ce mata albarriya wani zubin ya kawo abin sai ta alhayatul barriya alhayatul barriya daji yace kaga na nan ina wannan daji منذ ثلاثين سنة شكرنا ثلاثين يلبسني في البرد فيحا من محبتي الله مدوكتين سلسي ينا تفاكك يعني فيحا ذاكي من محبتي دي دي سوية دي جيم إذن أنا سنجي الله يتامن ذاكي الفيح آه، أظن إن شدة الحر من فيح جهنم حديث هو شيء فيح جد فيح على ربشكم أنا دوك معنى الريش اسكع اسكع kama shiddat alhar ana ce masa alfayar saboda inna shiddat alhari min faysi jahannam in ka so ka fassara ka ce min harri jahannam ko kuma min nafasi jahannam ko min zihi jahannam eh, daga numfashin jahannama ko daga iskarta ko kuma daga tsananin zafinta idan Allah madaukakin sarki Allah shekaru na talatin Allah madaukakin saboda san da yake min sai samun zafi a lokacin da ake so wa yulisuni fi sayfi bardan min mahabbati idan kuma lokacin zafi ake yi sai Allah madaukakin sarki sai ya tufatar da ni tufafin sanyi saboda san sa saboda ana sanyi sai in ji zafi ana zafi sai in ji sanyi wanda mutum ya lura sai ga wannan eh, ya ma yi kama mu ma Allah ya kan yi mana haka a kalla da kyau za ka gani kana da rijiya ana sanyi in ka jago rijiya sai ka je na da dalili idan kuma ana zafi in ka jago wanda sai ka ji kuma da kai kaga wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala da yake so da ka soyayya Allah mana da saki idan ya so bayan sa to yana iya musu abin da yake saɓanin al'adar gudanar da duniyar sun wakila da akara wa alayhi harkata ne fi bardin shahidu an ce ma wani an gan shi da wasu kuma su harka ko hirka ko mayafi guda biyu amma duk tsofaffi ya sa su fi bardin shahidu ana tsananin sanyi da wista tarta fi maudi'in mukin muka sai aka ce masa ai ka je ka fake da wani wajen da kinnu ka min albardi da zai boye ka daga sanyi an kira gida da kinnu saboda gida na da fa'idoji daga cikin fa'idojin gida eh, yana yaqil ma'ani albar sannan wa yaqini min alhar gida idan gida cikin abin da ake bukata ya zama akwai in ana sanyi ya kare ka daga sanyi idan ana san ya tare ta daga shi sannan kuma ya su sannan ya rufa maka asiri shi yasa ba a cin gidan da rana ba ta shiga gida sannan ba a cin gidan da ba iska ko a gani duka akwai wannan to shi ne aka ce kinna kinna duk da lafazin kanana kafin da nunin guda biyu تكلم سنا فائدة زد سنا فائدة زد أستر سنا فائدة زد وانا مادة سنا فائدة زد أستر وصفعين شد سيتي ويحسن ظني أنني في فنائه وهل أحد في كنه يجب البغدة يسي ويحسن ظني يسي زكون آينا كوتتوا annani fi fina'ihi a farfajiyar gidan Allah ne domin Allah mana kuma suke ce inna arzi wasi'a alam takun ardullahi wasi'a al-ardu ardullah inna al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi وهذا شيء نيكي سوى ويحسن ظني أنني في فنائه zato na na kyautatuwa cewa ni ina cikin gidan Allah ne farfajiyar gidansa fina'ul ai in an ce fina'u shi ne farfajiyar gida wahal ahadin fi sinnihi yadda barda shin kana tsammani mutum yana gidan Allah madaukakin da zai fi sani? mutum yana ƙarƙashin kudin Allah kana jin zai ta sanyi ba zai ta sanyi ba to kaga ka ji wannan ko da kai tsaye bai afku a gare ka ba ka ji a ranka cewa a ah, lokacin da kake alwalan nan soyayyar da kake ma Allah madaukakin sarki ita fa ta sa ka kake alwalan to da ka tun ga soyayyar da kake masa ai bai kamata kuma ka ji sanyi ba ya za ka ji sanyi wannan shine as-sababul awwal min al-kaffarati shine sababi na farko na kafara abinda idan mutum ya aikata Allah madaukakin sarki zai goge masa zulbansa isbagul wudu'i ala makarihi ko ala karihat kamar yadda ya zo a cikin riwayar da muke sharhin hadisin ta isbagul wudu'i ala karihat al-imam ibn rajab rahmatullahi alayhi ya gama nan bana batu akan isbagul wudu'i ala karihat wato cika alwala ko da rai dai a lokacin da rayuka ba ta su خير إذا مش جاء الثوب الثاني من مكفرات الذنوب المشي على الأقدام إلى الجماعات وإلى الجمعات سبب هنا ليو لقد شن سبب من بسكي من مكفرات الذنوب لقد شن أبا بن بسكي سرير مدام تنزل بنزع المشي على الأقدام إلى الجماعات تتاكيد كفا إلى الجماعات زوا سن الجماعات mutum ya taka da kafarsa ko da masallacin da zai je da ɗan nisa ya taka da kafarsa bai hau abin hawa ba to yana cin mukaffiratu a zunubi yana cin ababen da suke sarriyar da mutum zunubansa wa ila al-jumu'ati haka nan a wata riwayar an ambaci juma'a tattaki da kafa zuwa juma'o'i شيني نعم الإمام ابن رجل رحمة الله عليه في حدا منس المشي على الأقدام إلى الجماعات في وإلى الجمعات الجماعات في الأيام والليالي والجمعات في الأسبوع صلوا لي بير نجمع أنا ينصح أدري أدري أريد كمين جد أدري أريد يمين sannan su kuma jumawa'i kowane sati kowane mako shi ne sai ce wala siya ma idan ta wabba a wajen fi baiti musamman ba kuma a ce mutum ne alwala da gida ba wai sai ya zo masallaci ba yasa wannan godoniyar da mutane suke yi su yin alwala daga gida baya cikin sunna in an ce baya sunna baya cikin sunna ba ana nufin bid'a bane amma abinda abin suna tabbatar shi ne mutum idan zai yi alwala idan zai zo masallaci ko ya alwalarsa daga gida kan ya ce ya zo masallaci sun makara da ginin sannan ya fita zuwa masallaci la yuri da bi ko hudu illa ba ya nufin komai da fitar ta ba talla ba kama su sabihai ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim suka ruwaito akwai ruwayar sajiduna abu hurairah radiyallahu anhu ta tafi shahara akwai kuma wasu sahabbai da yawa da suka ruwaito a cikin su akwai sajiduna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية سجلنا أبو هريرة تتشهد الإمام ابن رجب يقامن إتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يناشيوا صلاة الرجل في جماعة sallar da mutum zai yi ta a cikin jama'a sallar da mutum zai yi ta a cikin jama'a a masallaci kuma abu ala salati fi baiti ana ninnin ka a kan sallar da zai a gidansa ka ganin da aka ce fil jama'ati fil jama'ati wa fil masjidi ce a masallaci cikin jama'a ina aka fahimci haka a mafuli gashi nan ya ce kuma abu ala salati fi baiti idan fi baiti wa in kanat jama'atan ko da a gida kuka haɗu kuka yi sallar jama'a ba a masallaci ba to falalar da za a ba ku a masallaci kuka yi tafi falalar ku haɗu a gida ku yi sallah a gida haka sai idan akwai garurar da ta hana ku fita amma haka nan kai mutane irin yadda wasu suke yi shi ke nan kawai ta a sallah a gida to ba ta kai falalar da za a zo a yi a masallaci ba ga hadisin tuba aku ala salati fi baiti ana ninka a kan sallar da zai yi a gidansa ko a ɗakinsa wa fi suƙihi haka nan a sa nan ana nufin shago ko kuma kasuwa hamsatan wa ishirin na zai isa ninki ɗai har ashirin da biyar jumhurin wasu abinda suka ambata kenan amma an samu sajiduna abdullahi na umar radiyallahu anhu ma a riwayarsa sai ya ce ne sab'an سبعة وعشرين ضعف ضعفا وتوري اي اي اي اي حق شهين دبقى وانا ما يسلتك هناك وانا اختلاف اللفظ عند اقسامه بغن دلوس القيشاء دا يعني دلوس القيشاء دا يعني. أبدا الإمام ابن حجر أشوف الباني يعني من جاية يشي يشي و سبعة وعشرين ضعفا رؤيا وعشرين دبقين sai ce fi salatin jahriyyaci a sallar a sallar sallar sallar sallar da ake bayyanawa sallar da ake bayyanawa an fi fifita ta akan sallar da ɓoye ta aka mu fahimci abu mataki uku ce na sallar mutum shi kadai sallar da zai yi a jama'a ita kuma sai ta fi gida biyu kai akwai as-salatu as-sirriyyah sannan akwai as-salatu akwai sallar da ake karatu a boye azhar da asar duka waɗannan a ɓoye ake yin amma asubahi da magriba da isha a bayyana ake yin su ko kuma ana bayyana wani yanki na isha'i raka'a biyu magriba raka'a biyu ita kuma asuba gaba ɗaya bayyana ta ake to wacce take ta ɓoye. sai kuma wacce ake yin karatu a bayyane sai al-imam na rajab a ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin fatul bari sai ce ita ce ake manya ladanta zuwa gida ashirin da bakwai ita kuma wadda aka yi ta a ɓoye ita kuma ana manya ladanta ashirin da biyar za mu ga za mu yi bayani akan haka a gaba a ina ne sallah jahariya da aka yi ta a jama'a wato sallar da aka yi ta aka bayyana karatu ta samu fi take samun fifiko kan sallar da aka yi ta a cikin jama'a amma kuma karatunta na koya ne a dame da mai insha Allah sai ce wa dalika annahu idan tawadda'a yadda lamarin yake idan ya alwala shi musulmi daga gida fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa sun ɗaukara shi ilil masjidi sannan ya fito masallaci la yu'iduhu illa salatu ba abinda ya fitar da shi sai sallah lam yakhu khatwata to ba zai yi wani tako ba illa rufi'at lahu biha darajatu fa shi sai an sai an daga darajar sa aljanna sai an kara masa mataki ka saba zuwa wajaje to tani in na da lifta domin kai sama ya fi tsada saboda lifta zai rika ɗaukar kai kai ka sannan kuma an fi samun iska mai daɗi a can san sararin sama ba yanzu da wanda yake hawa na uku da wanda yake hawa na bakwai a na yi masu tsawo ai mai hawa na bakwai ya fi samun iska mai kyau fiye da wanda yake hawa na uku to haka aljanna take shi yasa ya habibi sahihi mahaddata al alqur'ani gwagwadon kowa haddasa sai a ce masa ikra wa wa rattil kama kunta turattiluhu fi dunya kai ta karatu kuma waqqa kai ta samun tarqiya kai ta samun promotion kana takawa kana kan ƙarshen fa inna akhir manzilatika akhir ma hafizta ko akhir ayatin taqra'uha aw tahfazuha ƙarshen iyaka inda zaka ji kawai litta ta tsaya da kai cak to inda ka haddace iyaka inda ka haddace sai ka tsaya nan can وحكى الولاء تدكمزوها مسلاتي أكن يسلاتين جماعة وهب عنه بها خطيئته فالدكمة أن سرير أسدا ونزل منها السرير مسا أبوجي مش كون كما يدي إمام قائدة شوى أسدي شيني أسدي أبوجي ذنبي وكما وأن أيضا سوما كما أطيرف الدرجات أشخص ضد الغالب فيها تقصير السيئات sai ya ce amma kuma a ciki akwai rabu daraja a goge zunubi kuma a kara matsayi wanda na san ba manta ba mun yi bayani a game da haka a baya fa idan salla idan ya gama sallah a masallaci lam tazalil mala'ikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu mala'iku ba za su bushe ba suna mushi salati salatul mala'ikati ala muslimi addu'a su masa addu'a me za su rika cewa Allahumma salli alai ya Allah ka masa salati to ne salatin Allah salatu salatu Allah ala ibadihi zikrun wa sana'u Allah madaukakin sarki ya ambace su kuma ya yabe su ya ambace su ya yabe su ya ambaci bawa sannan kuma ya yabe shi mujarradin babban mutum ya ambaci sunanka hmm? daraja kawai ana zaune sai shugaban kasa sai ya faɗi sunan ka cewa ne ya faɗi hadda adireshin ka kuma a sa a rediyo ta kaga sai rana ba zai bacci ba ko kuma sai ya yabe shi shi a mutumin kirki ko Allahun za su ka cewa ya اللهم ارحمه ذات الكشوى يا الله مدوكتين تكيك مسا رحمة وتوكتاش أتن الجنة ولا يزال أحدكم fi salatin من تزر salata ɗayan ku ba zai gushe ba yana hukuncin mai sallah ana ba shi ladan sallah ma da man tazara salata sallah ya zauna yake jira ko kuma wala ya zalu adukum fi salati bawa ba zai gushe ba ɗayan ku yana cin addu'ar mala'iku ban tazara salata matuƙar sallah ce yake jira a yi ka gama magariba makin ka ko ba ka je bakin dandalin tukuban mai fiye ko kuma teburin mai shayi sai ka zauna ga ƙur'anin ka buɗe ka ci gaba da tilawa ko kuma ka ci gaba da zikiri har a zo a kira sallar isha'i ka tashi a yi sallar isha'i da to la ta zalu fi salati mala'ikati man nazara salata matukin sallar nan ta isha'i kake jira to kana cin salatin mala'ika sannan kuma hukuncin ka hukuncin ne mai sallah lada za a ka na mai sallah ko ne wannan dai amma ana kiran mutane sai ga mutane suna gudu mali a da uku milan na jati wata da unani ilan nani haka mutane sun koma ana kiran zuwa aljanna su kuɓuta su shiga aljanna su kuma suna cewa a zuwa shiga wuta shi yasa da an gama sallah sai ga suka annahum ala wasiqil hamil kamar suna kan wata tanda tandar da aka haka ma wuta da shirye mu wannan hadisin kamar yadda muka ambata ce ba riwayoyinsa da yawa kusan duk sun zo ne cewa hamsatan wa ishirina bai'atan akwai riwaya da hamsatan wa ishirina juz'an hmm? sannan akwai hamsan wa ishirina daraja an yi amfani da lafazin da, an yi amfani da lafazin abdi'ifu an yi amfani da lafazin aljuzu sannan sai riwaya ibnu umar radiyallahu anhu wadda ita kuma duk malaman da suka yi riwaya da gare shi to su ruwaito ne cewa sab'atan wa ishirin ishirina dhaifa saba'in a ashirin da bakwai to waɗannan ashirin da bakwai ɗin su ne al'imam ibn hajar rahmatullahi alaihi ya bibiye su ya ce akwai malaman da suka ambace su to shi ne tattara su kamar ibn musayyar da ibn babbal waɗanda sun yi sharhin bukhari kafin sa to sai ya tattara ya fitar da ababen da ba su shafi salatin jama'a ba sai ya ambaci guda ashirin da bakwai guda ashirin da biyar su ne darajojin ka zo kai sallah amma kuma sai ya zama sallar da za a yi din nan karatunta na ɓoye a za'ar la'asar to akwai daraja dai ɗai dai dai dai ashirin da biyar da fifiko dai dai dai har ashirin da biyar a bisa sallar da za ka zauna ka yi ta a gidanka idan kuma sallah ce karatunta a bayyane yake kamar asubahi da magriba da isha'i to ita kuma za a rubanya ta gida ashirin da bakwai da fifikon biyu akan wancan ke ko to ga sunan abu na farko ijabatul mu'azzini بنية الصلاة abu na أبو نفق ولك باك درجة شيني ka amsa maladan a lokacin da yake kiran sallah kuma ka ji a ranka cewa wannan amsa wadda kake yi za ka je kuma za ka zo masallaci ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu har zuwa kashi wannan daraja ta farko kenan daraja ta farko ce amma dinyati ne dinyati as-salatu fi jama'a da niyyar zaka zo sallah ba kuma ka gama amsa maladan ba shi ke nan kawai sai kuma kai zaman ka a gida kai sallah kai kada wannan abu na farko ce shi ya fifita salatul jama'ati akan salatul fajr wato sallar da zaka yi cikin jama'a a bisa sallar da zaka yi kai kaɗai na biyu التذكير إليها في أول الوقت أبو النبي إذا جيت هكا تعملنا الدرجة هل كجاوا مسلاتي باين أن جمع كرم سلا في أول الوقت أفضل الوقت كجرا كتفي في حاجة لي من يعوش في أول الوقت إذا أنت سلا كزو مسلاتي نقول المشي إلى المسجد بالسكينة ka tafi masallaci da nasuwa wannan duk akwai dalilan da suka tabbatar da su na san da yawa za ku hasa su hadisai wanda suke magana akan wannan idza ataytum salata fa'tuha wa alaykum as-sakinatu wal waqar fama adakhatum Sallu, wa ma fatakum fa'tu ka tafi masallaci cikin nasuwa kuma a kafa domin ga shi hadisin ayya wa hadisin da muke sharhin sana ikhtiyarul abin na ikhtisamul mala'il a'la ya ce wal mashyu ala al aqdam ila al jumu'at ko ila al jama'at na hudu dukhulul masjid ma'a du'a'i kin za ka shiga masallaci kai addu'a shi shi ne abu na hudu za ka shiga masallaci kai addu'a أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك أي لك تكيكي فوقما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك بعد غدا مسلم استعاذة شنبع رواية تنتبت بها to mutum ya addu'a zai shiga masallaci wanda bai zo masallaci ba domin ya sallar jama'a ba zai samu wannan falalar ba yana gidan shi in mutum zai shiga ɗakin shi ya salla ya yi alwala misali daga ban ɗakin ko kuma wajen bai ya fara yake alwala ko tsakar gida in zai shiga ɗakin shi zai ce bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah hmm? kaga ba zai yi sannan niyya salatu tahiyyati inda dukhuli bi niyyati salati fil jama'ati mutum ne sallar gaisuwar masallaci إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين إن يقول ويشبه مثلا تكي يزو في ركعات معلومة سن سن تتونا أكان وانا الأمرين ولا إيري وسكة شيء أمر الوجود وسكة شيء أمر النبي وسكة شيء واجبي وسكة شيء مستحبي har wasu suka ce in ka shiga masallacin ba za ka yi wannan tahiyyatul masjidin ba to sai dai ko ba za Hmm? amma da yawan malamai sun tafi akan cewa mustahaji ne mutum shigo masallaci yi ba to bai samu lada ba amma kuma ba za a kama shi da alhaji ba to mutum ya shigo masallaci ya tafi ya tulmaji da gaisuwar masallaci shi ne abu na biyar ke ba mutum wannan daraja na shida intizarul jama'a ko da liman bai zo ba a fara sallah ba ya tsaya yana jiran sallah shi ba kaga wanci zamu wala ya zalu fi salatin man sadara salah ba zai gushe ne yana cikin ladan sallah ko addu'ar mala'iku matuƙar sallah yake jiran ayi sannan na bakwai salatul mala'ikati alaihi wa istighfaruhum lahu mala'iku za su rika masa salati suna masa du'a suna nema masa gafara kaga wanda yake zaune a gida zai samu wannan mu zai samu wannan. na takwas shahadatul mala'ikati lahu mala'iku za su masa shaida cewa ya Allah bawan ka wani an wane mun bar shi yana nan yana jiran ai sallah a masallaci wallahu alamu bihi wallahu alamu bihi dinhum Allah ya fi su sani shi amma kuma za su kai ma Allah labarin su masa shaida na tara ijabatul iqama sannan idan aka zo ana iqama kabi duk da wannan matsala ce mutalafin fiha akwai malaman da suke gani iqama ba a yin idan ladan na Allahu akbar Allahu akbar ba za a amsa ba wasu kuma malaman suna ganin za kowa kuma ya faɗi dalilinsa waɗancan suka ce ba dalilin da ya ce a yi wanda suka ce ba za a yi ba ke suka ce ba a samu dalilin bi khususihi dalili a keke ya zo ya ce idan ladan yana tada ikama ko ba ku su kuma waɗancan malamai da suka ce ai suka ce a ah, ai al-iqamatu musamman zanen saniya ana kiran iqama a matsayin kiran sallah na biyu manzon da sama kuma ya ce idza sami'tumul mu'azzina yu'azzinu fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'azzinu idan kuka ji ladan yana kiran sallah to ku kuma ku da ladan yake faɗa sau da haka matsala ce khilafiyya al-imam ibn hajar rahmatullahi ya tafi akan cewa ayi sau da haka daga cikin falalar da ke fifita sallar jama'a akan sallar da ba ta jama'a ba akwai ijabatu al-iqamati amsa iqama an hada yi na goma السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة idan ana ta da ikama shi dan zai gudu to za ka kubuta amma nan duk da kake sallar a gida ba dole ne shi dan yake ne gudu saboda za mu ji daga cikin ka'idojin sallah a cikin falalolin hadda haɗuwa ma da ake yi Haɗuwa kai sallah cikin jama'a na sa sallah ka tafi karbuwa ma sannan kuma kana hana ka kurakurai da yawa na sha ɗaya alwuqufu muntaziran ihram al-iman duk da zaka yi kana jiran liman ya ta da harama yace Allahu akbar ya takbiratul ihram aw ad-dukhuli ma'ahu fi ayi hay'atin wajadahu 'alayha sannan kuma da ko kuma shigar da za ka yi a tare da liman kowane yanayin ka same shi wannan ɗan jinkirin da za ka yi liman ne wani abu kai ma kai to shi ma yana cikin daraja ya daga sallaka a cikin jama'a fiye da sallaka da za ka yi na sha biyu idraku takbiratul ihram kadai haka nan mutum ya rufe kabbara harama ai kabbara harama da kai shi ma wannan yana daga darajar sallaka ta sa kan ya sa sallaka ta zama ta fi fifiko akan sallar da kai ta kai kadai na sha uku tasmiyatu sufufi wa saddu ajiha. daidaita sahu da kuma mai toshe kafa ce in ce kaɗai ce sallah za a samu wannan ba za a samu wannan ba na sha hudu jawabul imami inda kaunihi sami Allahu liman hamida idan imam ya ce sami Allahu liman hamidahu za ka amsa in kana cin wanda suke da fahimtar a ce sami Allahu liman hamidahu ka gani in kuma ba ka ciki za ka ce rabbana wa lakal hamd mas'ala ce khilafiyya الإمام ابن الإمام السيوطي هنا رسالة لكو ya rubuta كي سامسون رفع التشنيع في مسألة التسمية shi ya tafi akan cewa mamu zai iya cewa sami Allahu liman hamidahu in liman yake sami Allahu liman hamidahu mamu ma zai iya cewa sami wasu kuma malaman suna ganin saɓanin haka a mazhabin shafi'iyya su dai kusan duk sun tafi akan ana fadi ma malikiya su sun saba musu su suna ganin idan liman yake shari Allah wa liman hamida mutu mutu zai ce rabbana wa lakal hamd mas'ala tana da sauƙin fahimta shafi'iyya su sun kalli umumi zalla sama ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to la'alla ba su ga hadisin da ya zo ya ba ya ce ma mamu shi kuma fa idza qala sami Allahu liman hamidu fa qulu rabbana wa lakal amma wannan lafazin hadisin ya tafsisin wancan umumin cewa sallu kama ra'aytumuni usalli walakin idza kuntum ma'mumina idza qala imamukum sami Allahu liman hamidahu fa khalifuhu wa qulu rabbana wa haka wasu malamai suke ganin haka sai zaka matsala ce da aka yi sabani a ta. ko fadin sami Allahu liman hamidahu ko kuma rabbana wa lakal hamdu idan liman ya ambata yana cikin abin da ke daga darajar ka ta sallah sallar ta zama ta samu fifiko akan sallar da kai ta kai kadai na sha biyar haka ne ko al'amnu min as-sahwi ghaliban kun ji wannan fa'ida tana da girma idan kana bin liman sallah to so tari ta kan kuɓuta daga rafkalwa yadda al'amurra suka zo suke musu mutane suke cewa al'amurra sun ci cakuɗe musu ko abubuwa sun yawa ko da kowa za a bar shi ya sallar shi kaɗai kullum wani sai ƙarfi ko ba ko ba ka bane amma idan mutum yana bin liman to sai ya shiga rumfar liman ai akwai ababen da ma idan mutum ya aikata su hau ne amma idan ya ɗauki liman ya ɗauke masa liman ya ɗauke masu mutum yana sallah ya aikata wani abu malaman fiƙi duk sun yi batun su to liman ya ɗauke masu wannan alfarma ce ta bin liman sallah sabanin idan shi kaɗai yake sallarsa to shi zai ɗauki wannan nauyin amma idan yana bin liman to liman ya ɗauke mishi sannan kuma watan bihu imani idan saha sannan daga cikin abin da ke saka darajar masallaci idan ya sallah a cikin jama'a sallar ta tafi iko akan sallar shi kadai akwai fadakar da liman idan ya rafkanwa bin tasbihi aw al-fathi alayhi a masa tasbihi ko kuma aya ce ta kage masa a tayar da shi shi ma yana cikin daren liman yana wata aya yana karatun wata sura sai aya ta kage mai wa ya tsarki eh, ya nemi a masa a bude masa a masa a tayar da shi yan istiftah liman ya tsarki kamar ajiyar jiki ko ya tanana ta aya ya tasa wuce ko kuma ajiyana wata ayar ya koma wata aya kuma ma'ana za ta lalace yanzu ma'ana ba za ta lalace ba ta kada da shi mun shi kawai ya yi ta من سورة إلى سورة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى kage yana yana suratul a'la ya kuma suratul duha idan ko ita kale ko ya sami ita kale domin ma'ana ya bata lalace sabanin yadda za ka ji ake wasu suke yi shi dole su sun dada ba amma fa mu ce an dada shi an yi kuskure ba in ka dada shi ta yi daidai to shi ma wanda yana cin ababen da ke sa sallar jama'a ta sallar mutum shi ta نشاشدة حصول الخشوع والسلامة حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا إذا كان سلا أسكن جماعة كاف سامو خشوع sannan kuma da ku fita daga abin da ke raf ke sa mutum ya wanzi a sallar shi mutum shi kada yake sallar shi ke ma ɗakin akwai kayan kwalliya da yawa sai ta kallace kallace in a shagon shi ne kuma a zuwa ya salla 'yan kasuwa na salla ana ciniki na sallah ya ce mushi ya kaji aka ce nawa nawa ya haka ya daga hannu ya ce biyar ya ce akwai canji ya haka da kai ya ce eh akwai shi ne ya nuna mushi ya ce ya ɗauka ya ɗauka shi ke na ya gudu da shi ya nuna mushi ya ce ya ɗauke ya banka ya da a sallah aka yi cikin shi ne kake ki cewa sallah yan kasuwa Allah shi kyauta yan kasuwan da ba su fahimci addini ba ba tahsinul hay'ati ghaliban sannan tutari sallar da za ka yi a cikin jama'a ta fi sa ka daina aiki tun da tsaho ma da Allah mana hudu sai inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili saffan annahum bunyanun marsus ana magana akan yaki to hadda sallah shi yasa musulmi ta ala tuhibbuna ko ala ama ala tuhibuna an tasuffu kama tasuffu mala'ika ba kwa son ku sahu irin yadda mala'iku suke so tun daga sahu abin zai baka sha'awa sabanin kai a ga mutum yana sallar shi kadai shi ne na sha takwas ihtifaful mala'ikati bihi mala'iku za su je wa mutum in ana sallah mala'iku na zuwa su kewaye sannan na tara na sha tara a tajasubu ala tajwidil qira'ati idan kana bin liman wannan waraka abu ummu waraka radiyallahu anha ko ai cewa ce ma hafistu surata qaf illa lima yaqra'uha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal jumu'ati ce manzo Allah ban haddace suratul abu sai yawan saboda yawan yadda manzo sama yake yawan karanta ta a ranar juma'a duk da wannan abin bayani to amma so za ka ga musamman isarul mufassal isarul mufassal eh, ƙananan ƙananan su kamar ce daga sabbin isma rabbikal a'la zuwa nafi sai yawan mutane sukan haddace su ne a bayan limamai sannan kuma mutum zai iya jin gyaransa idan limamin mujawwiyi ne idan limamin yana da karatu mai kyau hmm, to za ka kana gyara karatunka sannan kuma wata ta'allumil arkan wata ta'allumul arkani aw wa ta'allumil arkan wal ab'ad sannan kuma daga ciki akwai gogar da kai a wajen koyon yadda ake in baka iya ruku'u ba a masallaci za ka koya a salatul jama'a idan baka iya sujada ba za ka koya a cikin salatul jama'a za ka ga yadda yan sahun gaba suka haka nan wani ab'ab haka nan wasu ɓangarorin sallah sai ga mutum ya koya yadda ake sannan kuma ila liman a nan wannan gabar liman ma zai rika zuwa kuma yana koya ma mutane in a gidan ka kasuwa zai koya maka sannan liman zai rika nasiha na ashirin bari mu tsaya a nan izharu sha'a'in islam yin sallar jama'a akwai bayyana alamar musulunci haɗu a waje ɗaya ai sallar nan to sha'ira ce min sha'a'ir islam wata alama ce daga cikin alamomin musulunci a ce ana sallar jama'a shi yasa abin da zai hana musulmai su sallar jama'a ba karamin abu bai a ce ba a haɗu an yi sallar jama'a ba to wannan ba karamin abu bane a musulunci sannan kuma kin yin haka zai haifan ma da musulmai tsananin damuwa da bala'i a cikin zuciyarsu mun gode ma Allah madaukakin sarki da ya fitar da mu daga wannan yanayi kun ga kun ga sunna Allah to duka waɗannan an yi tarayya tsakanin as-salatul da as-salatul sirriyya sallar da ake yi a bayyane da kuma sallar da ake yin karatun ta a boye dukkanin suna da wannan falalolin su suka haɗu suka je suka jiga sallar da mutum zai yi shi kaɗai a ɗakin a kasuwarsa a shagon shi to su ashirin din nan akwai cikon biyar sun yi tarayya sannan kuma akwai guda biyu wanda salatul jahiliya kamar da ibn hajar rahmatullahi alaihi ya tabbata Allah madaukakin sarki ya taimake mu in mun zo karatu na gaba sai mu karasa insha Allah sai mu dawo cikin littafin mu na ikhtiyarul aula fi sharhi hadisi ikhtisam al-mal'i al-a'la Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin gajiyar waɗannan falaloli ya kuma tabbatar da mu akan addini ya shirye mu ya albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi